Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyin na tare da Idris Abdullah Bako da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 24 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da kasashen duniya suke ci gaba da fafutukar kwashe 'yan kasar su daga kasar Sudan da ake gwabza yaƙi. Manazarta na sharhi kan hanyoyin da gwamnatin Najeriya take bi wajen kwashe dubban ɗalibanta da yanzu haka suka so mu shiga mawuyacin hali a kasar ta Sudan. ba ta da irin jirage din nan na yaƙi irin waɗanda ƙasashen turai ka amfani da su su sauka su ɗauki mutanensu ba ta da sansani sansani irin waɗancan ƙasashe ke da shi a jibuti da sauransu ba ta da iyaka da sudan kusa kusa A ƙasar Kenya kuma za ku ji yadda aka fito da wasu manhajoji domin sauƙaƙa karatun zamani a yankunan da ke fama da ƙalubalen ababen more rayuwa da koma baya ta hauje ilimi. haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan yadda jami'an tsaro a kasar kamaru suka sami nasara a kan 'yan awarin kasar daga yankin masu amfani da harshen ingilishi muna kuma tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Murtala wasu 'yan bindiga arewa maso yammacin pakistan sun tayar da bam a lokacin da suka nufi wani sansanin soji na wucin gadi dauke da rokoki da bindigogi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji akalla uku kamar yadda jami'an tsaro suka sanar a ranar juma'a sai dai kawo yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai harin rikicin da ya zo ne bayan pakistan ta ayyana wani sabon farmaki kan 'yan ta'addan bayan an kai wasu yara a cikin 'yan watannin nan kamar harin bam da aka kai a watan fabrairu da ya gabata a wani masallaci wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari sojoji sun yi artabu da ma'aran na tsawon sa'o'i da dama daga daren alhamis a gundumar lake marwat kusa da wani yankin da ke kan iyaka da afghanistan kamar yadda wasu jami'ai biyu suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters bisa sharaɗin a sake sunansu saboda ba ba su izinin ba da bayanai ba suka ce akalla sojoji uku da 'yan ta'adda da dama ne suka mutu a sakamakon haka sojojin sun kasance suna kan hanyarsu ta zuwa sabbin wurare da aka tura su aiki a wani sansanin soji da ke kusa sashen hulɗa da jama'a na rundunar sojin bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba kuma bai amsa buƙatar yin tsokaci ba jiragen yakin sudan sun yi lugudan wuta kan sansanonin soji a birnin khartum ranar alhamis yayin da ake ci gaba da gwabza ƙazamin fada da kwasar ganima a yankin dafur duk da cewa sojoji da dakarun da ke gaba da juna sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a cikin sa'o'in ƙarshe na tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku da aka yi wanda zai kawo ƙarshe da tsakar dare karfe goma sha biyu agogon gmt sojoji da dakarun sa kai na rsf suka sanar da tsawaita sa'o'i saba'in da biyu bayan matsin lamba daga saudiya da amurka an dai yunkurin sasantawa da dama tun bayan faɗin da aka fara gwabza a ranar sha biyar ga watan afrilu tsakanin sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin janar abdul fatah al-burhan da dakarun sa kai na rsf da ke karkashin jagorancin mataimakinsa Muhammad Hamdan Dagalo duka suka ci tara. Wakilan kasashen waje da ke neman kwantar da tarzoma sun yi maraba da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar tare da yin kira da aiwatar da hakan. A cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ƙungiyar tarayyar Afirka, Majalisar Ɗinkin Duniya, ƙasar Saudiya, haɗaɗɗiyar daular Larabawa, kasashen Burtaniya da Amurka duka sun yaba da shirin da bangarorin biyu suka yi na tattaunawa don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da isar da kayayyakin jin kai ba tare da cikas ba. An kai wani jirgin ruwa hari a cikin ruwan tekun da ke kudancin ƙasar Yemen kamar yadda wata hukumar kula da harkokin ruwa ta Burtaniya ta sanar a yau Juma'a. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya wacce take ba da sanarwar tsaro game da harkokin sufurin jiragen ruwa ta ce ta samu rahotanni cewa an kawai jirgin da ba gane ko na wane ne ba hari a mashigin tekun eden a wata sanarwa da hukumar ta fitar yau juma'a ta ce jiragen ruwa uku ne suka kai harin kuma kowane jirgin na dauke da mutane uku zuwa hudu ba bayar da wasu karin bayanai ba an taba dora alhakin kai hare-hare a mashigin tekun eden ga 'yan fashin teku na somaliya amma hare-haren nasu ya ragu a shekarun baya-bayan nan saboda ayyukan tsaro na ƙasa da ƙasa Hare-haren da aka kai a gabar tekun Yaman a shekarun baya-bayan nan ana alakanta su da rikicin da aka shafe shekaru takwas ana gwabzawa tsakanin ƙungiyar Houthi da ke da alaƙa da Iran da kuma kawancin sojan da Saudiya ke jagoranta wanda ke marawa gwamnatin Yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita. Kuna shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Papa Roma Francis ya isa kasar Hungary yau Juma'a a ziyarar tasa ta kwanaki uku an shirya zai gana da prime minister victor orban haka kuma zai jagoranci ibada na taron jama'a a fili ranar lahadi a harabar majalisar dokoki ziyarar ta fafaroma francis na zuwa ne a daidai lokacin da nahiyar turai ke fama da matsalar bakin aure da kuma yaƙin ukraine ana sa ran zai tattauna waɗannan batutuwa a ziyarar tasa kuma an shirya zai gana da wasu 'yan ukraine da suka tsere daga gidajensu bayan mamayar rasha prime minister orban ya tsayar da katangar waya mai kaifi a shekarar 2015 don hana sabiyawa fita daga hungary amma ya yi maraba da 'yan ukraine zuwa hungary sai dai kuma sabanin wasu takwarorinsa na turai bai baiwa ukraine makamai ba domin yakin da take yi da rasha fafaroma da prime minister duka sun yi kira da a tsagaita buɗe wuta tare da zaman tattaunawa don kawo ƙarshen yakin. rasha ta kai hare-hare sama da ashirin na makamai masu linzami da sanyin safiyar juma'a faɗin ƙasar ukraine ciki har da babban birnin ƙasar wato kiev inda suka kashe mutane a cikin gidajensu yayin da suke barci kamfanin dillancin labaran associated press ya bayar da rahoton cewa mutane goma sha hudu ne suka mutu da suka hada da ƙananan yara biyu 'yan shekaru goma a lokacin da makami mai linzami ya kai hari kan wani gida da ke uman a tsakiyar ƙasar ukraine rundunar 'yan sandan kasar ta ukraine ta shaida associated press cewa mutane goma sha biyu ne suka jikkata sannan kuma an ceto yara uku daga baraguzan ginin bayan harin an kashe wata uwa da 'yarta a gabashin birnin nipro ba a sami rahoton mace-macen kiev ba hare-haren sun zo ne kwanaki kaɗan bayan da shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar china xi jinping kan neman hanyar kawo ƙarshen yakin shugaban na china ya ce china za ta tura wakilin zaman lafiya zuwa ukraine bayan harin makamai masu linzami na ranar juma'a ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya wallafa a shafinsa na twitter cewa hanya ta zaman lafiya ita ce koran rasha daga ukraine A gaida Idris Abdullah Bako wanda ya kawo muku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Najeriya ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen soma kwashe ɗalibai 'yan ƙasar ta da ke ƙasar Sudan da ake fama da gwabza yaƙi. To sai dai har kawo yanzu babu rahoton da ke bayyana isar ko ɗaya daga cikin ɗaliban gida yayin da yanzu haka wasu ke faman tafiya ta hanyar motoci a cikin Sahara. a tattaunawar su da wakilin mu Hassan Umaru Tambuwal mai fashin baki kan siyasar duniya Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto ya yi bayanin dalilan da suka sa Najeriya take fuskantar kalubale wajen kwashe ɗaliban nata daga Sudan. ba ta makara ba ba ta da irin jirage din nan na yaƙi irin waɗanda ƙasashen turai ka amfani da su su sauka su ɗauki mutanensu ba ta da sansani sansani irin wancan kasashe ke da shi a Djibouti da sauransu ba ta da iyaka da Sudan kusa-kusa kamar yadda wasu kasashe na Afirka su kuma suna kusa gab ga ga Sudan mutane suna iya shiga mota su wuce to duk irin waɗannan abubuwa su an matsala irin waɗannan Najeriya ke fama da shi sannan ga ta da mutane zai yawa waɗanda suke karatu da waɗanda ke zama da waɗanda ke ci rani a sudan saboda taɓarɓarewa zalunci na shugabanci irin na najeriya wanda bata inganta makarantun ne da take da su birjib ba da za ta rage kashe kuɗi a kai kai ɗalibai ƙasashen waje bata inganta tattalin arzikin ba wanda zai rage ma mutanen ta yawan gudu zuwa waje wajen neman eh, nasu tattalin arziki to shi yasa in iri haka ta faru sai abin ya zama mata wata irin aiki in ka tuna da ya faru a ukraine haka ya zama mata a koyaushe za mu zama cikin na baya baya da za mu ɗauku namu mutane domin ko a cikin ƙasar tamu ba mu da irin waɗannan tanadi amma su waɗancan ƙasashe in sun ka yi kuskure sun ka daɗe ba su ɗauko mutanensu, mutanensu suka ta gayyara to al'umma su ba zanga-zanga ta kai musu bore ta kai musu cewa me kuke yi kuma ya isa shi zama makami ga abokanin hamayya su na siyasa su yi amfani da shi to mu kuma nan ga abubuwan gata ga kamata matsawar babu shugabanci na adalci na kwarai na kishin kasa to haka za a ci gaba shi yasa kake ganin kamar mun makara farfesa wasu na ganin cewa akwai kasashen waje musamman daga yammacin duniya ko kuma daga manyan kasashen duniya da ke da hannu a cikin wannan rikici ana naku hasashe me kuke gani ko kuma me kuka gano game da wannan rikicin watan duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki hmm. waɗannan ƙasashe ba su da ƙarfin tattalin arziki amma za ka iske allah zai albarkace su da ma'adanu ko kuma su zan suna wani wuri daidai inda duniya ke da bukata daidai sha'anin teku ne kusa ga teku kusa ga wani bangare kusa ga wasu kasashe na duniya to shi kasance shi yasa kusan duk wata babbar ƙasa ta duniya tana da wani wuri inda take da sansani kusa ga irin waɗannan wurare ai kaga yanzu manyan ƙasashe na turai da ke zuwa suna ɗaukar mutanensu sansani ke gare su kusa ga sudan wasu suna da shi a jibuti wasu suna da shi a wajajen misira to wajajen nan suka dawowa suna ɗaukar mutanensu da jiragen su suna tafiya su ke haddasa irin wannan fitina hmm. abin da ke da ciwo shine 'yan ƙasat da su ake amfani a kunna ma ƙasar tasu wuta manyan ƙasashe na duniya su gwada ƙarhinsu na siyasarsu da faɗace-faɗacensu na ta hanyar amfani da taku ƙasa shi yasa ka gairo da na'uba suna faruwa ya faru in ka sani a yemen yana da yana faruwa yana yana faruwa a syria ya faru a iraki manyan kasashen nan ne suke haduwa suna gwabzawa amma kasar ku da al'ummar ku da dukiyarku ku suke na kasa Farfesa Bello Muhammad Bada kenan mai fashin baki kan siyasar duniya a tattaunawar su da Hassan Umaru Tambuwal. yanzu kuma sai kasar kenya inda wasu hukumomi suka samar da manhajoji da na'urorin sauƙaƙa koyar da ilimi a yankin arewacin kasar yankin na arewacin kenya dai na daga cikin yankunan da ke fama da karancin malamai da kuma ababen more rayuwa kamar wutar lantarki da intanet kazalika da kuma koma baya ta bangaren tattalin arziki gasar filo hashim gumel dauke da fassarar rahoton ahmed hussein daga kenya yara masu koyon karatu suna koyon darussa kan kwamfutar hannu ta makarantar firamare a langhele da ke gundumar wajir ta kenya suna amfani da wata manhaja mai suna m luga wacce ke fasara darasa cikin turanci da swahili manyan harsuna biyu da ake koyarwa a kenya zuwa wasu harsunan asali waɗanda suka yi ƙirƙiri manhajar sun sanya ta akan allunan masu amfani da hasken rana don ɗaliban da ba su da damar samun wutar lantarki Because saboda matsalolin sadarwa mun samar da manhajar ba tare da bukatar layi ba uh, wanda ke nufin ba a bukatar yanar gizo don samun damar yin amfani da ita sannan kuma muna da na'urori masu amfani da hasken rana don cajin kwamfutar hannu sama da kashi saba'in cikin ɗari na ɗalibai a arewacin kenya suna zama a wuraren da babu wutar lantarki wanda da farko ya haifar da babban matsala ga masu amfani da m-logger amma yanzu suna iya shiga cikin sauƙi. Malamai sun ce manhajar ta inganta koyarwa sosai. Shirin zai taimaka wa yaran ya zuwa yanzu suna ƙara ƙwarewa da shi. Hakanan zai inganta shigar da yaran mu cikin sauƙi. Hakan zai ƙara ƙaimin hankalin yaran da sauƙaƙa ayyukan malamai. Saboda rashin kayan more rayuwa da rashin malamai a makarantu. Dole ne yara arewa maso gabashin Kenya su yi koyo a cikin waɗannan yanayi. Ali Mahadi ya shaida murya Amurka cewa kamfanin suna shirin kai ɗauki ga ɗalibai da dama a yankuna masu nisa domin su iya koyo akan su na asali. We piloted in the language Mun yi gwaji a cikin yaren Somalia. A cikin 'yan watanni masu zuwa za mu kuma je sauran sassan kasar inda muke da al'umman Masai. Mu kuma yi gwaji a can. Uh, Sannan kuma mu matsa zuwa Isolo da Marsabit da kuma Mandera inda muke da al'ummomin uh, Borana mu kuma fara aiki. Uh, a ƙarshen wannan shekarar za mu ba da kwamfutocin hannu fiye da dubu uku. Ƙungiyoyin cikin gida ko ƙungiyoyi masu zaman kansu yawanci suke ba da kuɗin kwamfutocin. A cewar UNICEF, ɗaya daga cikin muhimman ƙalubalen koyo a yankin kudu da hamadar Sahara shine yadda harshen koyarwa ya sha bamban da harshen uwa. Ganin yadda ake da sabon tsarin karatu a yanzu, an mayar da hankali ne akan harsunan asali. kuma yadda M. Luga ke samar da sauƙi a cikin ayyukan fassara. Saboda lokacin da za su koya wa yara a cikin harshen su na asali, fahimtar su da samun dama suna inganta sosai. Ilimin farko ko ECD a Kenya ba abu ne da ake da shi a ko'ina ba, ko masana sun ce ƙananan hukumomi suna buƙatar sanya ƙarin kuɗaɗe a makarantu don ilimin farko kafin shiga makarantar firamare Uh, Akwai manhajoji da yawa da ake amfani da su a halin yanzu. Nan gaba kaɗan eh, muna da niyyar sanya tsarin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Tun suna ƙanana a cibiyoyin ECD, e shirin uh, shi ne yadda za a inganta uh, su ta hanyar na'ura mai ƙwaƙwalwa ko da a matakin aji ɗaya da biyu na firamare ne. Duk da ɗimbin ƙalubale ɗalibai ke fuskanta a yankunan karkara a ƙasar Kenya, sabbin abubuwa irin su manhajar 'yan lugga na ba da kyakkyawan fata cewa za su iya samun ilimi mai inganci kamar sauran takwarorinsu na sauran sassan kasar. To madalla kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman. kan yadda jami'an tsaro a kamaru suka sami nasara a kan 'yan awari masu dauke da makamai waɗanda ke neman ɓallewa daga ƙasar a yankin masu magana da harshen ingilishi ga wakilinmu muhammad awal garba ga dukkan alamu dai hukumomin tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna samun nasara a kan yan awari masu dauke da makamai waɗanda suke buƙatar datsa kasar jamhuriyar kamaru gida biyu bangaren ingilishi da kuma bangaren faransanci matsalar ta fara ne dai yau shekaru hudu zuwa biyar da suka gabatar da wala muradin su ga gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da ma majalisar ɗinkin duniya har da uwa uba kasar da ta yi wa kasar kamaru mulkin malaku kasar faransa domin ganin cewa wai ana takura musu a kasar ta jamhuriyar kamaru kuma ba a ba su al'amuran da suka dace ga bangaren na ingilishi da suna da jihohi ne guda biyu a ƙasar ta kamaru ya ji dai hukumomin tsaron kasar yadda suke faɗi cewar suna samun nasara a kan al'amuran tsaro a wannan shashin tunda aka kai sabbin janarori waɗanda yanzu haka suke gudanar da aiki baji ba gani alhaji tanko mamuda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke bayar da shawarwari kan sha'anin tsaron a bangaren na 'yan aware ya ce akwai alamar nasara a wannan tafiyar da ake yi ta yanzu haka wannan zance gaskiya alhamdulillah don kwarar da gaske sama da shekara hudu zuwa biyar ana ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan aware to amma a yanzu Eh, sojoji sun fara cin nasara gwamnati ya fara cin nasara akan 'yan aware domin 'yan awarin kansu ya rabu sun rabu kamar kashi takwas kowane kungiya na jayayya da waɗannan kungiyoyin to wannan sai izamanto sai aka samu nasara kuma suna galla wa 'yan uwansu a azaba ma'ana garkuwa da 'yan adam suna karɓan kuɗaɗe a wurarensu da yi musu ma duka a gonakinsu da gidajensu to wannan sai ya juya a wannan al'amari eh, mu farin hula muka gwammace a haɗa kai da jami'an tsaro saboda su magance wannan matsaloli to saboda ka yanzu dai muna gani nasarori fiye da yadda ke tsammani amma waɗansu suna cewa canje-canje da gwamnati ta yi ne na janarorin ƙasar kamaru kamar yadda yanzu aka kawo janarar usaini jibo da kuma janarar buba demokriyo ake ganin cewa kamar su ne suka canja akalan zaman lafiya a wajen wanda ya saka ake ta kokarin kame su masu dauke da bindigogin haka ne to kwarar da gaske wannan zance da akwai gaskiya cikinsa domin kamar shi eh, shi general bugon da ɗauko su a can arewa mai nisa an ga rawan da ya taka game da boko haram shi ya dakale su a ciki a wannan yankin to kwarai da gaske zuwansa da shi eh, Hussein Jibo yawa da shi general Hussein Jibo gaskiya su yan awari sun fara mafi rikita daga jin za a kawo musulmai wannan gudun to alhamdulillah kuma sun zo akan sun san yaƙi sun san yaƙin cikin daji da lunguna da saguna to insha Allahu suna kurmushe waɗannan mutane zuwan su muka mun ji daɗi don mun ba su haɗin kai ɗari bisa ɗari muna aiki tare da su ba su yi mana barazana mu farin hula kamar waɗansu inda suka gabata. Alhaji Adidana shan adawa ne na jam'iyyar da tafi karɓuwa a ɓangaren na 'yan awa na ƙasar jamhuriyar Kamaru SDF ta Nijon burundi shi ma ya yi mana tsokaci kan al'amuran da yake faruwa a bangaren na yan awara sannan kuma da yadda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take samun nasara tsakanin ta da masu dauke da makama farkon tambayan da kai kake tambaya eh, lalle kuwa gwamnati suna ci gaba ko kuwa eh, suna ci gaba da samun nasara a bangare masu amfani da harshen ingilishi eh, domin me kake wannan tambayar domin cewa suna kashe wato ɗansu manya-manyan wanda suke ɗaukar su kamar manyan mutane daga cikin masu eh, talon don tarzoman ɗin na amfani na mai amfani da harshen ingilishi. kaga gwamnatin nan ba a gane kanta san wallahi Mm, ta wannan bangaren suna ce muna su basu san su ba ma ba su san ma da wa za su yi ba domin an ce musu su zauna su sasanta a san yadda za a yi a samu zama lafiyar shi cewa ba su san su ba wai da wa za su zauna su sasanta to ka gani a kowane lokaci kuma sun kashe mutum ɗaya biyu su sun kashe manya daga cikin waɗannan mutane to kaga wannan bangaren ba mu da wani abin da za mu iya faɗa a ciki idan mu je gwamnati ba ta da ba ta faɗan gaskiya gaskiyan al'amari din gaskiyan abin da yake ficewa a can abin wani lokaci tashin ma har ka tuna cewa kamar da akwai dai waɗansu da ba su a so ma wannan tashin hankali ɗin ya ƙare. dangane da cewa kuma suna ci gaban ɗin eh, lallai ku sun nuna cewa babu wani ci gaba domin kwanan nan za ka ga cewa an canja um, manyan rundunar sojoji an ƙara shinirori guda biyu da aka canja musu suna da akwai general usaini jibo da akwai kuma eh, general eh, dabo kreyo su biyun nan wanda da su su ne manyan jenerori na rundunan wato sojojin da ake kiran su a eh, bir wato masu eh, yara ne matasa wanda aiki su dai ake tanada musu aiki dai wato inda wani tashi hankali tashi su ake turawa a gaba tukuna to kaga an canja waɗannan kuma mm, an nuna cewa gwamnati ta nuna cewa ta tura waɗansu sojoji na musamman na yin wannan yakin ɗin a kowane lokaci wato kenan ba a cigaba tun tuntuni din ba a cigaba wato har waɗansu matakai ake ɗauka domin a samu a ga ko an cigaba a wannan bangare din na bangare neman zaman lafiya dangane da zuwan yara kuma makaranta mm, kai makashi na satin da ficin nan da ake ce su waɗannan masu nema su raba kamarun din gaba ɗaya sun tsara yadda suke tafiyar da nasu bangaren ƙasan din domin suna ɗauka kamar ƙasan su ne wato ko ni litinin ba a fitowa Eh, kuma wannan litinin da ya fi cin din ba mamaki wani mota ya yi loda yan fasinja je ta bi suka tsare shi aka kashe mutane shida a ciki to kaga kenan har yanzu suna da iko a wannan bangare ya nuna cewa har yanzu suna da iko a wannan bangare ba makarantar nan da kaman wuya a ce yara suna zuwa eh, makaranta alhaji garba abubakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa a a jam'iyyar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru masu mulkin ƙasa yau kusan shekaru arba'in arba'in kenan rdpc ko sibiriya ta shugaba biya sannan kuma tsohon mai bayar da shawara ne kan sha'anin tsaro a ƙasar jamhuriyar kamaru ga tsokacin da ya yi a yayin da na yi masa wannan tambayar cewa eh, a shashin eh, rainon ingilishi an koma karatu ko da yake ba kuma yadda mutane suke amani ba amma da yawan yara sun koma wa'ansu kuma a inda wa'annan 'yan awari suke da karfi suna hana yara tafiya makaranta amma duk da haka gwamnati ya ɗauki mataki ya ƙara manyan 'yan tsaro ana kamantawa yara kuma suna koma makaranta a hankali kasan shi wannan yakin da nasu ku gane abu ba yaki bane da ake san mutanen din mutane ne a sibil suke rukun suke abin su ba a gane su to shi za ga al'umma wannan jihar guda biyu suke tsoro da yawa domin su san da wasu yawan da su suke zama suna zama da su san cewa su bane to kaga shi za ka ga wani sa'in abin al'umma fararen huda suke kiyayewa suke jan baya idan sun je kada a bude fatirai ko kuma kada ta makaranta ake ki amma gwamnati da sabon eh, manyan 'yan jami'an tsaron da ya tura ya an yi nasara a daga saka wa'annan sababbin zuwa a yau an rage abubuwa da yawa ko da yake a shashin southwest da akwai inda suka kai hari kwanakin bai sati ba suka kashe mutane shida amma kuma ana samun eh, gwamnati na samun nasara kuma al'umman su jihohin din suna ba da gwamnati goyon baya to ba za a ce eh, gwamnati ba ta eh, ci gaba ba a nasara ba gwamnati na nasara a hankali dai za a samu mafitan wannan matsala domin babban matsala ne da yake rusa da rike eh, tattalin arzikin northwest da southwest na tsammanin da eh, gwamnati ya yi kokari kuma duk wani dan kamaru yana fatan cewa aka samu wannan sauki da kuma gwamnati na ci gaba da kokarinsa na jin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan tashin hankali dai a kasar jamhuriyar kamaru ya mai da hannun agogo baya musamman ma wajen gudanar da tattalin arziki da kasuwanci da sha'anin ilimi a bangaren na yan aware muhammad awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar samuel eto ya amince da yanke wata shawara da aka yi wanda kocin kasar jamhuriyar kamaru samba hanak ya mika masa sunayen waɗanda za su taka leda a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a gudanar a kasar qatar a shekarar baɗi sai kuma ta bangaren fafatawa wanda ake yi na kule-kule da za su buga kofin kalubale koli na kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai kulob din gazel sun kala da takwarata kulob din bambutus da buda wanda kowannen su ya jefa kwallo guda biyu a ragar dan uwansa sun tashi kunnen doki kulob din as fortuna ita kuma bata samu nasara akan takwarata ba kulob din cotton ta birnin garwa kulob din cotton ta birnin garwa ita ce ta jefa kwallo guda daya kilo a ragar kulob din fortuna anda kulob din cotton din ne ta samu nasara akan kan tata sai kuma kulob din union de duwala ita kuma sun kara ne da kulob din egil ta bangaren mungo ba wanda ya ci dan uwansa an tashi daga wasan banza da banza sai kuma kulob din avion academy ta sha kwallo guda ɗaya ne kan takwararta kulob din renaissance de ngumu wanda yanzu haka an tantance kulob guda hudu su ne za su fafata a kulob din cin kofin kalubale na ƙasar ta jamhuriyar kamaru ministan wasanni na ƙasar kamaru da motsa jiki musta muwale kumbe ya yi kira ga babban murya ga hukuman wasanni ta duniya fifa da ta tsige shugaban hukumar kwallon kafa na ƙasar kamaru kuma tsohon ɗan kwallon kafan ƙasar samuel eto daga mukaminsa sannan kuma kulab din kwatanta birnin garwa yanzu haka ita ce wanda za ta gwabza da kulab din edin domin ganin kowane ne zai dauki kofin gwani na gwanaye na kasar jamhuriyar kamaru a daidai wannan lokaci an da ake nema a fada kaka'ar wasanni na shekarar 2023 a kasar ta jamhuriyar kamaru baki daya yanzu kuma kamfanin da suke yi wa 'yan wasan 'yan limitabar sun kasar kamaru kayayyakin wasa Cork suna nema su maka tsohon dan kwallon kafan kasar kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru Fikafu Samuel Eto a kotu domin neman haƙoƙinsu da suke nema su dan nemi su daidai wannan lokaci. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tawadilla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. wasu 'yan bindiga arewa maso yammacin pakistan sun tayar da bam a lokacin da suka nufi wani sansanin soji na wucin gadi dauke da rokoki da bindigogi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar sojoji akalla uku kamar yadda jami'an tsaro suka sanar a ranar juma'a sai dai kawo yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai harin jiragen yakin sudan sun yi lugudan wuta kan sansanonin soji a birnin khartum ranar alhamis yayin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada da kwasar ganima a yankin dafur. duk da cewa sojoji da dakarun da ke gaba da juna sun amince da tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a cikin sa'o'in ƙarshe na tsagaita buɗe wuta na kwanaki uku da aka yi wanda zai kawo ƙarshe da tsakar dare karfe goma sha biyu agogon gmt sojoji da dakarun sa kai na rsf suka sanar da tsawaita sa'o'i saba'in da biyu To masu saurare saboda karancin lokaci da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama bari mu mika sakon taya murna ga iyalan Alhaji Isa Adamu da na marigayi Sajan Dallami Ibrahim saboda dauran auren ƴaƴansu Abubakar Isa Adamu da Aisha Dallami Ibrahim. wanda za a yi a gobe asabar da karfe 11 na safe a masallacin uhur da ke unguwar na'ibawa 'yan lemu a birnin kano yanzu kan a madadin idris abdullah bako da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi balawe da ya shirya ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yanzu murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam. salam